Daga nan Tehran, Radio Hausa, VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mushtaba adam ya tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce ta biyu a wannan rana da fatan an wani lafiya to abubuwan da zamu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu sun kunshi shirin nan na ko kun san daga nan kuma sai labarun duniya da dume su sai kuma shirin nan namu koma noma daga nan kuma za ku ji shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa To da fatan za ku kasance tare da mu domin sauran yadda shirin namu zai kasance. To yanzu sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na ko kun san tare da Abdullahi Salihu Katsina. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 13 ga watan disamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da 27 ga watan rabiu thani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 57 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha uku ga watan disamban shekara ta 1963 sheikh mahmud shaltut shugaban jami'ar azhar ta kasar masar a lokacin sannan kuma babban mai bayar da fatawa na kasar masar din ya rasu an haifi shak mahmud shaltut a shekara ta 1892 yana dan shekara goma ya shiga jami'ar iskandariya yana dan shekara goma ya samu shahadar digiri na farko a jami'ar daga nan kuma ya koma matsayin malami a jami'ar iskandariya a shekara ta 1927 ya koma jami'ar azahar ba da jimawa ba aka zaɓe shi a cikin mambobin majalisar gudanarwa ta jami'ar sai kuma a shekara ta 1958 ya zama shugaban jami'ar kuma mai ba da fatawa na kasar masar baki daya a cikin wannan tsakanin ne ya yi ta musayar wasiƙu da shugaban hausa ta kum a lokacin ayatollah burjardi da kuma wasu malaman mazhabar shi'a sakamakon irin bayanan da ya samu daga manyan malamai na mazhabar shi'a a lokacin sai sheikh ya ba da fatawar cewa mazhabar ja'afariya ko kuma mazhabar shi'atu ahlul bait ɗaya ce daga cikin mazhabobi na addinin musulunci sannan ya buɗe wa mazhabar bangare a jami'ar azhar sheikh ya rubuta littattafai da dama ya kuma rasu a shekara 1963 yana ɗan shekaru 72 a duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha bakwai da suka gabata rana irin ta yau wato goma sha uku ga watan disamban shekara ta dubu biyu da uku aka kama tsohon shugaban kasar iraki saddam hussein a cikin wani rami da ya buya a kusa da garin tikrit da ke cikin lardin salahuddin na kasar iraki wanda kuma dama nan ne mahaifarsa saddam hussein yana daga cikin 'yan jam'iyyar ba'az wadda ta kwace iko da mulki a kasar iraki a shekara ta 1968 sannan kuma ya kwace mulki a kasar irakin a shekara ta 1979 sai kuma a shekara ta 1980 ya auka wa kasar iran da yaƙi wanda ya kwashe tsawon shekaru takwas ana gwabzawa bayan haka kuma ya mamaye kasar kuwait a shekara ta 1991 manyan kasashen duniya sun yi amfani da karfi wajen fitar da shi daga kasar kuwait da karshe dai amurka ta kwace iko daga hannun saddam hussein a shekara ta 2003 bayan an kama shi an yanke masa hukuncin kisa tare da zartar da hukuncin a shekara ta 2006 a birnin bagdaza jama'a masu saurare assalamu alaikum Muna sanar da ku cewa Radio BOH Hausa da ke nan birnin Tehran a Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma kasar Ghana. akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon nigeria Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon jmt da Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. To ga labarin duniya da ne Mustapha Adam zan gabatar muku. Labarin duniya da farko ga kanunsu. an bayyana cewa arewacin najeriya yana fuskantar yunwa saboda hare-haren da ake kaiwa mutane biyu sun mutu sanadiyar tashin wani bom a birnin kabul na afghanistan da safiyar yau lahadi sojojin haramtacciyar kasar isra'ila sun kutsa cikin gidajen falasinawa a daren jiya a yammacin kogin jordan to yanzu ga cikakkun labarun an bayyana cewa arewacin najeriya yana fuskantar yunwa saboda hare-haren da ake kaiwa shugaban kungiyar manoma na jihar sokoto dr murtala gagadu ya shaida wa jaridar vangard da ake bugawa a Najeriya cewa da akwai wasu yankuna da manoma ba sa iya zuwa domin duba gonakinsu. Dr. Murtala ya kuma bayyana cewa manoman jihar Sokoto sun shuka riɗi a cikin gonakin da girman su ya haura eka arba'in da lokacin girbi ya zo masu ɗauke da bindiga sun zo suka rika yin garkuwa da manoman. har ila yau shugaban kungiyar manoman na jihar sokoto ya ce masu ɗauke da makaman sun taɓa kafawa mazauna karkara sharaɗin cewa idan ba su son a sace musu dabbobi da amfanin gona to a kowane gida a bayar da yaro guda da zai zama wakilin su a cikin rundunar ta barayi a rika yin sata da shi wasu jihohin da suke fuskantar yanayi irin na sokoto su ne borno katsina niger zamfara gombe kaduna da kuma plateau inda kai da komowar masu ɗauke da makamai a cikinsu yake yin barazana ta fuskantar karancin abinci da dama daga cikin manoma a waɗannan jihohin dai sun ƙaurace gonakin nasu saboda tsoron kisa. babu wata ƙididdiga akan adadin manoman da aka kashe a cikin wannan shekara ta dubu biyu kadai sai dai wasu alkaluma suna nuni da cewa adadin na manoman da aka kashe ya kai dubai a karan farko an fara kai kayan agaji zuwa yankin tigray na kasar habasha a jiya asabar ne dai agajin ɗaya daga cikin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa na agaji ya isa yankin na tigray wanda shine karo na farko tun barkewar rikici kusan wata daya da ya gabata kungiyar agaji ta kasa da kasa wato red cross ta sanar da aikewa da magunguna da sauran kayayyakin aikin likitanci cikin manyan motoci guda bakwai saboda a taimaka mutanen da adadinsu ya kai 400 da suka ji raunuka a birnin makele. shugaban kungiyar ta agaji a nahiyar afirka patrick yusuf ya ce magungunan da aka aike za su taimaka matuka wajen aikin da likitoci suke yi na ceton rayuka a cikin birnin da makele gwamnatin habasha dai ta ɗauki tsatsauran matakai na hana shiga cikin birnin makele tun barkewar rikici a yankin to kuna ta da radio biyu wacce hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran mutane biyu sun mutu sanadiyar tashin wani bom a birnin kabul na kasar afghanistan da safiyar yau lahadi da safiyar yau lahadin ne dai wani bom ya tashi a birnin na kabul da ya sanadiyar mutuwar mutane biyu da kuma jikkata wasu karin biyu mai magana da yawon 'yan sandan birnin kabul firdaus faramars ya tabbatar wa da manema labaru tashin bom ɗin da kuma asarar rayukan da ya haddasa an kai harin ne dai akan wata mota kiran land cruiser da take a bakin hotel ɗin parvan a gunduma ta goma sha biyar a cikin birnin na kabul wata marja ta ambaci cewa harin ya yi sanadiyar kashe matukin da kuma mai gadin dan majalisar dokokin ƙasar ta afghanistan mai suna taufik wahadat kawai zuwa yanzu dai babu wata kungiya wacce ta ɗauki alhakin kai wannan harin a jiya asabar ma dai an kai wa birnin na kabul hari da makamin roka wanda ya yi sanadin mutuwar mutum guda da kuma jikata wasu hudu sojojin haramtacciyar kasar isra'ila sun kutsa cikin gidajen falasinawa a daren jiya a yammacin kogin jordan a yin kutsan na sojojin sahiyoniya a cikin garuruwa daban-daban na yammacin kogin jordan sun yi awon gaba da samarin falasinawa a cikin birnin kudus kadai 'yan saheniyar sun kame samari uku a yankin alwad ba tare da wani dalili ba hakanan kuma wani saurayi guda a kusa da kofar asbat wacce take a jikin masallacin kudus har ila yau 'yan sahaniyar sun yanke hukuncin kurar ahmad abu ghazal al-maqdisi daga masallacin kudus har tsawon watanni uku masu zuwa a cikin garin al'isawiya mai makwabtaka da birnin kudus an yi taho gama mai tsanani a tsakanin samarin falasina da kuma sojojin mamayar yahudawa da suka yi amfani da hasashen roba a garin bethlehem ma sojojin mamayar sun yi kutse a cikin yankin jabal umar rakba inda suka tsare hanyoyi na sa'o'i da dama daga lokaci zuwa lokaci sojoji da 'yan sandan haramtaccen ƙasar isra'ila suna yin kutse a cikin garuruwa da biranen falasinawa inda sukan kame matasa ba tare da wani dalili ba to ƙarshen labarin duniyar kenan nan yanzu kuma ga shirin na mu koma noma noma noma masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mukoma noma shiri ne dai wanda muka saba kawo muku bayanai masu alaƙa da noma da kiwo to har yanzu muna a jihar agadas da ke jamhuriyar Nijar. domin ci gaba da tattaunawa da manoman albasa wacce ginshiki ne ma muhimmanci a harkar noma a wannan gari za kuwa mu ci gaba ne daga inda muka tsaya a shirin da ya gabata inda muke tattaunawa da manoman birnin da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. to kamar yadda muka ji a shin da ya gabata wasu manoman albasa biyu da suka yi mana bayani a kan yadda sana'ar tasu ta kasance a damina da kuma yanzu domin noman albasa wanda shine mafi muhimmanci a cikin abubuwan da ake noma a wannan jihar ta agadas wani abu ne wanda jihar ta shahar da shi tun tale-tale kuma shirin namu dama dai ya saba zuwa agadas a kowace shekara saboda tattauna da manoman wannan jiha abokin hiranmu na ƙarshe mun ji ta bakin abban abubakar da ya magana akan yadda a bana ba su sami albasa mai yawa ba amma kuma basar ta yi tsada don haka muka ci gaba da yi masa tambaya akan cewa bisa la'akari da hauhawar farashin albasa a shekarar bana ko hakan ya zama dalilin cike gurbin karancin albasar da suka samu wato sun samu riba fiye da yadda da a ce sun noma albasar da yawa ne za su samu ga ta bakinsa kwa za a maida hmm. bunda kwarai kwa za a maida amma ba wai zancen wasu za su ciri ba kwarai hmm. amma dai kayan dai an maida da yake banan ga alhamdulillah mun gode ma Allah mun samu kudinta hmm. yadda ya kamata don saboda yanzu hajji ka ashirin da ke albasa amma ba ta da yawa ba kaman shekarorin baya ba ni banan ga kasan ina da ke da dama wanda nake noma da kaina buhun na gaskiya inda da nake fidda buhu dari hudu dari uku banan ga duka ma abinda nake fiddawa dari da tamanin dari da hamsin abinda nake fiddawa kenan ya kawo bambanci ko rai wani wuri rabi ne yake mai dowa wani wuri bai maido rabi ba ma wani bai da motar wani bai da taki taki ma ta yi sada kaga kayan duka sun yi sada fazon ma mun rasa ta wadda ta muke ma su saccan kaga ba mu same su ba yadda ya kamata so takin zamani da fazon wannan ba a same su ba yadda ake same su da duk sun yi sada to madalla a gaida ban abubakar yanzu kuma ga wani manomin na garka wanda shi ma ya mana bayani a kan yadda suka sami kuɗi sosai daga albasa a bana duk da cewa wacce aka noma ɗin ba ta da yawa. Gaskiya mu mun yi noma alhamdulillah mun yi noma amma ba kamar shekarun baya ba shekarar bana kamar mun garuwa suka yi yawa amma matsalar da gare mu ta kayan garake sun yi tsada su fazon da su zamani da su an gode ma Allah ko da yake essence ya koma gas an gode ma Allah duk da ma za a ci kai an gode ma Allah duk da ba ta yi ba albasa sosai wajen garake nan gari gaskiya ta yi kudi bana an gode ma Allah kudin da ta yi bana mun ma ba ta yi su ba wajen wata guda duka tana yin kudi gaskiya ba ta kai wancan shekarun ba amma gaskiya kudi in kai lissafi albasa ba ta kai wancan shekarun ba amma kudi sun fi hakan har ila yau abokin hirar tamu ya ci gaba da yi mana bayani akan matsalolin da suka fi damun su a cikin wannan sana'a tasu ta noman garka sun mu matsalar mu guda ce hmm. muna da matsalar hanya ta tsakanin mu da agadis hmm. wannan ita ce babbar matsalar mu hanyar ka hmm. hanya ta baci sosai tun san da ruwa ta ba ruwa suka bata ta sosai gaskiya muna da wannan matsala kuma matsalar mu babba babba wadda ta fi su duka wajen sa eh, abubuwan ga su fazon da su zamanin kinga da suka yi sada bana kamar dai babu su ne cikin garin ma oda ne ake ana kawo su masu kudi ne suke harkokinsu To ma sauraro da haka muka bi ƙarshen abin da za mu iya gabatar muku a cikin wannan fitowar. A fitowa ta gaba za mu ji ta bakin ma'aikatan gidan gona domin samun ƙarin haske akan wato harkar noma a wannan jihar. sai dai kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da kuma muna ga ta kuduwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari to madalla yanzu kuma sai shirin nan na karshe wato kiɗa-kiɗan iraniya kiɗe-kiɗen iraniyawa masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda ya kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin samun nishaɗi a yau shirin namu yana ɗauke da sabuwar waƙa da wani mawaƙin ƙasar iran ya yi mai suna seraj bastami da fatan masu wariya sukan ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin kamar yadda masu iya magana ke cewa waƙa a bakin mai ita ta fi daɗi bar haɗa ku da wannan mawaƙi domin jin yadda ya tsara waƙar ai saurari lafiya. saurari iraj bastami kenan a cikin wakar da ya gabatar mana kuma a nan ne zan jalin zamun shirin da fatan kun gamsu kuma ta nishaɗantar da ku sai mai duka ya kai mu a gobe za ku ji mu ɗauke da sabuwar wakar amma kafin nan ni da na kasance tare da ku a cikin shirin ka ku zama lafiya kuma za a iya ci gaba da bibiyar shirye shiryen mu a shafinmu na gizo wato www.tv2.ng To da haka wa muka zo ƙarshen shirin namu da fatan an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saura, kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da marice idan Allah kai mu lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu